Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniya. mataimakin shugaban amurka mike pence na daga cikin ɗimbin amurka wanda a jiya jama'a suka karrama tare da yin bankwana ga marigayi sanata john mccain mike pence ya ce da ɗaɗɗan ɗan majalisar dattawan amurka wanda kuma ya kasance jarumi wurin yaƙi ya aiwatar da wasu manyan ayyuka har ma da waɗanda suka fi ƙarfin sa. ya ce shugaban ƙasa ya umarce ni in kasance a nan a madadin wannan ƙasar da ke yaba ma wani gwaninta wanda ya bauta ma ƙasarmu a tsawon rayuwarsa a matsayin soja da kuma farar hula pence ya faɗi hakan ne a wurin hidimar da aka yi jiya jama'a a ginin majalisar tarayyar amurka ɗaruruwan 'yan majalisa da ma'aikatansu ne suka halarci hidimar wacce amurkawa talatin ne kadai aka taba yi ma irin ta a tarihin ƙasar an ɗora akwatin gawar makin akan wata maraƙa wadda ake kira katahol wadda aka taba wato aka yi amfani da ita a karan farko a shekarar 1864 lokacin da aka dora akwatin gawar shugaba abraham lincoln a kanta. ba a gayyaci shugaba donald trump wurin hidimar ta jiya jama'a ba da kuma duk wani abin da ya shafi jana'izar mccain wadda za a yi gobe lahadi saboda mummunar tankiyar da ta kasance tsakaninsa da mamacin a halin da ake ciki kuma tsohon shugaban amurka bill clinton da shahararrun 'yan wasan nishadantarwa da suka hada da taylor perry da chesley tyson na daga cikin ɗanban mutanen da suka yi jinjina da bankwana ga shahararriyar mawakiyar nan bakar fata rita franklin a wata hidimar rasuwarta da aka yi a birnin detroit a jiya jama'a. ta kasance mai yin komai a rayuwarta gaba gadi ba wai ba ta fuskanci abubuwan ban tsoro ba ne ta dai jure abubuwan ban tsoron ne abinda clinton ya faɗa kenan game da aretha franklin wacce ta rasu ranar 16 ga watan agusta sanadiyar cutar kensa tana mai shekaru 78 a duniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin shugaban amurka donald trump ta katse kudin tallafin da takan baiwa cibiyar da kan tallafa ma 'yan gudun hijirar falasino tana mai kiran cibiyar lalatattar da ba ta iya gyaruwa ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya juma'a ta kawo ƙarshen wannan tallafin da ƙasar ta yi shekaru gwammai tana bayarwa tana mai cewa gwamnati ta yi nazarin al'amarin sosai kafin ta yake shawarar cewa lokaci ya yi da ya kamata amurka ta kawo ƙarshen bayar da gudunmawa ga cibiyar ta unrwa mai magana da cibiyar ta unrwa chris gunness ya ce cibiyar na mai matukar watsi da sukar da amurka ta yi ma makarantu da asibitoci da kuma harkokin jin na cibiyar shugaban amurka donald trump ya yi barazanar janye amurka daga kungiyar cinikayyar duniya wto muddin kungiyar ta kasa kintsa kanta muddin suka kasa tsara kansu zan janye daga kungiyar ta wto abinda trump ya gaya ma kafar labarai ta bloomberg kenan ranar alhamis trump ya ce yarjejeniyar kafa kungiyar ta wto a yarjejeniya ce mafi muni da aka taba cimmawa a fannin cinikayyar duniya janyewar amurka na iya illa ga kungiyar ta wto wadda madogara ce ga tsarin cinikayyar duniya wadda kuma amurka ta taka rawa wajen kafa ta an kashe alexander zarchenko shugaban 'yan awarin da ke kiran kansu 'yan jamhuriyar jama'ar da next da rasha ke goya ma baya a wata fashewar da ta auku jiya jama'a a wani wurin shan shayi da ke tsakiyar birnin donetsk kafar labaran wannan jamhuriya da duniya ba ta amince da kafuwarta ba ta tabbatar da mutuwar zarchenko da kuma raunin da wani jami'in gwamnatin 'yan tawayen ya yi a harin da aka kira ta'addanci harin wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kai ma fitattun 'yan tawayen da ke ra'ayin rasha na iya fama gyambon rikicin rasha da ukraine kan makomar yankin hare-hare masu nasaba da tsanar 'yan kasashen waje kuma sun ci gaba da faruwa a afirka ta kudu labaran duniya kenan kuka saurara. Barka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Cututtukan da suke kashe yara ƙanƙana ga layinsu rigakafin su a kyauta ne sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaje sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shida. Rahotonmu na farko zai yi magana akan tazarar haihuwa da alfanun da ke tattare da shi ga iyali. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana akan mahimmancin awon ciki ga mata masu juna biyu. abinda masana harkokin kiwon lafiya suka bayyana cewa na kawo raguwar mace-macen mata da kuma ƙananan yara. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan ƙoƙarin da likitoci ke yi na yaƙi da cutar kwalara a jihar Madalumfa da ke jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya matakin farko a babban birnin tarayya Abuja ke yi na baiwa mata wani magani da za su rika shafawa 'ya'yansu da zaran an haife su a cibiya maganin da masana harkar kiwon lafiyan suka ce na maganin duk wata cuta da ka shafi cibiyar yaro bayan an haife shi. Shi ma rahotonmu na uku. zai yi magana ne akan maganin da hukumar lafiya matakin farko da ke abuja najeriya ke kokarin baiwa mata masu juna biyu domin su shafa wa jarirai a cibiyarsu da zarar an haife su rahotanninmu na biyar da na shida za su yi mana magana akan kokarin yaƙi da cutar polio a jihohin neja da kuma borno da ke arewa maso gabashin najeriya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin madalla a gaida nasir yakubu birnin yaro kuwa na ɗaya daga cikin abinda masana harkar kiwon lafiya suka nuna cewa na ƙara kare mata daga mace-mace yayin goyon ciki da haihuwa da kuma alfanu ga iyali. To shin ko waɗansu irin matsaloli ne matan da basu rungumi tsarin tazarar haihuwa suke samun kansu a ciki? Halimatu Abdullahi ta haɗo mana rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Bayar da tazarar haihuwa abu ne mai matukar amfani ga mata, musamman waɗanda ke halartar asibiti domin neman shawarwari game da batun tazarar haihuwar. A cewar jami'an kula da lafiyar mata, to ko akwai wata matsala ga lafiyar matar da ta samu raunin fahimta a bangaren ba da tazarar haihuwa? Gaskiya akwai matsala saboda ita mahaifa yadda kika san balo haka take ina haihuwa tana horuwa tana damewa tana damewa har idan ta kai ma ga matsala wata za ta iya fashewa to muna shawartar su da su zo su ba da tazara kamar yadda ya kamata wani zai ba da tazara ta shekara uku wani ta shekara biyu wani ta shekara biyar wani har ta iya tsawon shekarar da suke so a yanzu dai a gaskiya ba mu samun matsala muna samu suna zuwa suna karɓar wannan tazarar haihuwa sosai fiye da yadda ba kya zato don har yanzu a ƙauyuka macen da take ƙauye ma za ta zo ta ce a sa mata wannan tsinken wato wato implant za a sa muna da shi kala-kala akwai tsinke akwai allura ta wata biyu akwai ta uku akwai kwaya ta masu shayarwa akwai kuma ta wanda idan dan ya kai misalin kimanin wata tara da haihuwa du ana basu to kamar ku a wannan asibiti naku da ke kuma lafiya matakin farko na malam maduri kamar a wata misali kuna ganin mata sun kai nawa da suke zuwa muku domin karbar wannan tazarar haihuwa akalla ba a ƙasar ba muna samun kamar ɗari ko sama da haka ma wanda suke zuwa karɓar tazarar haihuwa kenan. Fatima Abubakar kenan jami'ar kula da lafiya a asibiti da ke karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa zuwa awo ga mace mai juna biyu yayin da take koyon ciki na ɗaya daga cikin abin da kan kawo ragowar mace-macen mata yayin goyon cikin da kuma bayan haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita akan wannan al'amari. Dr. Amir Imam Yola ƙwararren likitan mata ne a asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano. ya ce a yayin da mace mai juna biyu ke zuwa awo ana kula da irin halin da take ciki da kuma na jaririn da ke cikinta don ganin sun haihu ba tare da wata matsala ba. Shi wannan awo da ake yi a takaice zan iya gwada shi kamar a ce wata kulawa ce da mace take samu a lokacin da ta sami ciki daga lokacin da ta zo aka fara rijistarin dinta a wajen antenatal clinic din har zuwa lokacin da za ta haihu tana samun wata muhimmiyar kulawa da za a tsaya a duba lafiyarta a wannan lokacin saboda a lokacin da mace ta samu ciki ta fara samun canji a jikinta kenan ruwan jikinta zai karu in kuma ruwa ya karu saboda haka duk wasu sinadarai da suke tafi da jiki su ma duk za su zo su zama ko sun karu ko sun ragu to a nan sai kaga an sami rashin lafiya ko kuma an sami wani abu dai wanda ya kawo akasi na rashin jin daɗi a jiki babban misali shine a lokacin da mace ta sami cikin nan idan ta zo jinin ta baya da kaurin da idan ta haihu ko da ta zub da jini ba za ta galabaita ba sai ya kasance in an duba an fahimci hakan zai za a iya sata akan magungunan da za su kara mata jini har wata bakwai zuwa wata tara lokacin da za ta haihu dinnan saboda haka idan ta zo haihuwa za ta haihu cikin kwanciyar hankali babu kuma tsoron cewar jinin da za ta zubar na haihuwa zai galabaitar da ita to irin waɗannan kulawar su ne ake so mace ta zo asibiti don ta samu ita ma ta ribaci wannan eh, kulawa. yawanci naga in sun zo akan ba su 'yan magunguna wannan magungunan na menene yawa su waɗannan magunguna da ake ba su magunguna ne da suka hada da na ƙarin jini da kuma waɗanda suke hana zazzabin malaria nan tunda mu nan kaga muna daga cikin kasashen da suke da endemic malaria so dole eh, mace da take da ciki tana ɗan samun rauni na garkuwar jikinta saboda haka duk wasu 'yan cututtuka nan da nan za su dinga biyowa da lokacin da mace ta samu ciki kamar yawan yin fitsari yawan yin fitsarin nan za ka ga ba wani ciwo ba ne ba amma saboda ta riga ta sami eh, ciki karfin jikinta yadda za ta kori duk wata cuta da ta shigo ya ɗanyi ƙasa garkuwar jiki ta yi ƙasa saboda haka nan da nan sai ta kuma sai ka ga ta samu wannan matsalar to shine sai akan kula da irin waɗannan abubuwan maganin da ake bayarwa ana ba da na ƙarin jini ana ba da na korewar malaria don kada ma ta faɗo ɗin preventive ko sannan kuma da 'yan magunguna dai na ciwon jiki haka paracetamol ne da kuma multivites. Dr. Amiru Imam Yola kwararren likitan mata a asibitin kwararru na Murtala da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Likitoci da kuma hukumomi a jihar Madarumfa da ke jamhuriyar Nijar na ci gaba da wayar da kan al'umma illolin da ke tattare da cutar kwalara. cutar da take kawo zawayi da kuma amai. Shu'aibu Mani wakilinmu da ke jamhuriyar Nijar ya kasance a wajen taron gangami da aka yi domin wayar da kan al'umma mahimmanci akan kula da tsabtar muhalli da kuma kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara. La'akari da bullar annobar cutar kwalara a jarama da rumfa ya sa da'ir jiratawa kiran kasaitaccen taro da ba da gargaɗi ga mutane da a yi hatara da wannan cuta ta amai da gudanawa mai saurin kisa. Malam Rabiu Galadima wani likita wanda ya zo tun daga madarumfa. rumfa. ne ciwon kamar zawo ciwo ne wanda zawo kuma kamar an karu da famfo ruwa ke tarara to haka wanda ya kamu da ciwon kwalara ya ne ake gane wannan zawon da dan kwalara shi zawon shi in kun gan shi kamar an dafa shinkawa ruwan da na shinkawa ciwo ne wanda daga inda ya kama mutum guda mutum da ya yi amai ko ya yi zawo to nan inda ya zawar nan ko ko aman nan cutar nan tana nan kai ko shekara nawa aka yi wannan kwaya cutar ita tana iya zamana cikin kasar nan shekarar shekaru tana nan kenan in aka yi ruwan sama suna gangara gasi mashayar ruwa kuma dole da sha wannan ruwan sai ya da cuta. shi ma kwamishinan ruwan sha daga madarin rumfa malam abdulkarim kasu ya ce da mutane a aiki da tsafta tukuru ta abinci da ruwan sha musamman ma ruwayen ƙasa da ake amfani da su. da waɗanda suka zo ana wayar da kan jama'a komi nisan rijiya komi nisan famfo wanga na taka-taka borno fontaine. mutum kan ya ji kiwa don Allah ya haƙuri ya je can ya ɗauko ruwa saboda in ka ce ruwa waɗanga na ƙasa za ka sha cutar nan tarwa ake kama ta in dai ruwan na in a ƙasa ka ɗauko su in ba dafawa ba ka yi to matsala ce za ta kama ka kuma sai in an ci sa'a ne za ta tsayawa gare ka kai kaɗai don Allah a bar shan ruwa na ƙasa ko cikin gulbi haka ne kamar in ya wuce sai mutane su zo suna tunawa kuwa suna ɗiba waɗannan ruwan haka nan suna sha ba su zo suka dafa ba saboda su kashe kwayoyin cutar da ke ciki ya kamata a kiyaye ka tsaya ka dafa uban ƙasa mai martaba sarki lauli iro uban dawaki na jira ta ya ce wani abu shi ma ga talakawan shi ya kai shi ne mu yaya ya kamata mu kare kanmu allah shi kare mu daga wannan bala'i shine kwalara matakan da aka ɗauka su ya kamata a kiyaye. Shi ko jagoran taro magajin gari na jira ta malam sai da abubakar ya kira ga dukkan wakilan da suka halarci wannan kasaitaccen taro. Duk kowa ya koma gida ya yi kokari wannan sakon ya tara jama'a a masallaci ne a makaranta ne a kasuwa ne duk inda jama'a suke taruwa matasa da mata duka gaba daya ya kamata a yi kokari a isar da wannan gargadi da jan hankali don babu babban magani wannan cuta kamar gargadi da waye kai kuma da aiki da abin wanda za a gaya ma jama'a. Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga jiratawa a cikin gundumar mada rumfa, jihar Maradi jamhuri Nijar. Hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa da ke Abuja ta sanar da cewa an fara samar wa mata masu juna biyu da wasu sinadari na magani da za su rinka shafa wa 'ya'yansu da zaran an haife su a cibiya domin kare su daga kamuwa da cututtuka wayanda ka shafan cibiyar jarirai. Hawa Umar ta aiko mana da rahoto daga Abuja. Hukumomin lafiya matakin farko na rabawa mata wani magani da kan taimaka wajen warkar da cibiyar jariri bayan yanke mahaifa. Maganin da akan shafa da zarar yanke mahaifa a gurbin cibiya sunansa 4% chlorhexidine gel. Hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta bayyana cewa maganin ya maye gurbin sinadarin spirit da kan haifar da barci ga jarirai idan an shafa musu. Dr. Tsayawa Mako ita ce darakta mai kula da sashen rigakafi na hukumar lafiya matakin farko ta Abuja. Majalisar Ɗinkin Duniya abin da ta zartar da cewa a duniya ga baki ɗaya idan an haifi jariri wannan cibiyar ba miki ba ne. Don haka abin da aka ce a wanke yaro a barta a haka. Amma jama'a mutanen mu sai suka zama a gargajiyan a ɗauki kashin kaji a sa a sa kashin shanu a sa makilin na wanke baki a sa mai saborau duk sai ya kawo wata cuta mai yaro don haka sai majalisar ɗinkin duniya ta ce to a fara amfani da spirit to daga baya kuma sai aka gano cewa ai spirit ɗin na kuma baya da amfani kuma babu wani littafi wanda aka yi wanda ya nuna cewa a yi amfani da spirit amma yanzu shi 4% chlorhexidine din wannan sanadarin sabo shi akwai littafi musamman wanda aka yi wanda kasashen duniya suka yi najeriya na cikin su ta yi nata littafin don amfani da chlorhexidine kuma ba amfani da sanadarin methylated spirit ba maganin dai na amfani nan take kuma ba shi da wata illa kazalika kuma ya samu amincewar aiki daga hukumomi hukumomin lafiya na duniya daktawa makota ce akan raba maganin kyauta a cibiyoyin lafiya kamfunan magungunan mu na cikin ƙasa su fara yin wannan magani don su watsar da shi ya zama mai arha mata su iya sayi shin a cibi kawai ake iya amfani da shi ko kuma idan an ji ciwo ma akan shafa wannan maganin a halin gaskiya akwai irin wanda shi yasa na taimaki yana nan da sanadaran shi daban-daban wannan sanadari na hudu bis a cikin ɗari na 4% azadin kenan shine ainihin aka shirya shi musamman don cibiya akwai wasu sanadaran irin nashi waɗanda kuma sun fi girma sun fi ƙarfi ana amfani da su wajen wanke ciwo da sauransu amma wannan shi an yi shi ba don wanke ciwo ba amma akwai ire-irensu na daban waɗanda su don wanke ciwo aka yi su amma shi wannan an yi shi musamman don cibiyan jariri ne saboda kariya ga cututtuka da wannan jaririn cikin cututtukan kuma har ciwon tetanus. Bincike ya nuna cewa akan iya haihuwa lafiya amma wajen yanke cibiya zuwa fara shayar da jariri sai a samu illa daga kwayar cuta Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Domin ci gaba da yaƙi da cutar folio hukumomin kula da kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja suna ci gaba da yi wa baƙi wayanda suka yi gudun hijira daga arewa maso gabashin Najeriya yin wa 'ya'yansu rigakafin cutar ta polio. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto. A nan jihar Niger dai akwai garuruwa guda biyu a yankin Shiroro da kuma karamar hukumar Makwa da aka samu 'yan gudun hijirar. Al'amarin da ya sa Alatilas jami'an kiwon lafiyar suka ɗauki mataki kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya yi ƙarin bayani. Wannan zuwan su wannan bakin da suka yi mana daga da suka zo makwa da shiroro din nan ya tayar mana da um, uh, tuna mana cewa lalle goma mu ci gaba da uh, kula da su. To su mutanen nan mun je duka bayan duniya wanda suke cikin jihar mu da ba su da rigakafin ah, da aka tabbata sun yi rigakafi wanda ba su da shi din wannan sun zo wucewa ne kawai yanci rani ne sun zo sun wuce amma duk wanda suke cikin jihar mu yanzu ba wani community da yake babu ah, samun taba su a ga wurin rigakafi samun goyon baya na ɗaya daga cikin hanyoyin samun ci gaba kan wannan aiki a saboda haka darakta a matakin farkon na ma'aikatar lafiyar jihar Niger dr yahaya na uzu ya buƙaci goyon bayan jama'a domin tabbatar da an samu nasarar da ake bukata to mu dai muna nema kan ci gaba nan da goyon bayan da muke samu a wurin jama'a ya ci gaba samun goyon bayan nan da muke nema a ƙara bamu sannan kuma yanzu za mu sake zuwa mu zauna da jama'a muna shirin kiwon lafiyan mutane kaga yanzu ya fita ga hannunmu kawai ba hannun gwamnati kawai ba ne hannun jama'a kiwon lafiyan jama'a hannun jama'a jama'a yake yanzu dana ta ana dan hadawa ana hadawa da mutanen nan da cutar polio ta ta yi illa wato suna taimaka muku wajen faɗakar da mutane ban sani ba ko har yanzu kuna da watan su wanda aka samu suka samu eh, a a gare su nan. Eh, eh, sosai sosai eh, su ma kan suna ba muna samun goyon baya saboda kaga abin ya shahe su da fiye da wayansu su sun fi gane ah, ilan da ake abin ga sosai har yanzu haɗin kan na nan muna ci gaba da aiki tare darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger kenan dr yahaya na uzo yake ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka na tabbatar da an yi allurar rigakafi musamman a yankunan da aka samu kwararar 'yan gudun hijira daga yankin jihohin arewa maso gabashin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari Su ma hukumomin kula da kiwon lafiya matakin farko da ke jihar Borno ba su ƙasa a gwiwa ba. Asabar ɗin nan ɗaya ga watan Satumba za a ƙaddamar da gangamin yaƙi da kau da cutar polio. Shugaban hukumar kula da lafiya matakin farkon Dr. Sulemele ya kira ga iyayen yara da ke ƙananan hukumomin jihar Borno baki ɗaya da su baiwa jami'an kiwon lafiya da ke ɗigawa yara rigakafin cutar polio haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare. Hamid Ismail na Rediyon Peace FM da ke Maiduguri kuma ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka halarci horarwa na musamman da gidan Rediyon muryar Amurka yi wa 'yan jarida a Abuja, Najeriya. ya aiko mana da wannan rahoto. Daraktan zartaswa na ma'aikatar da ke lura da cututtuka a matakin farko na jihar Borno wato State Primary Health Care Development Agency Dr. Sule Mele ya yi kira daga kausar murya ga jama'ar karamar hukumar Ganze ta matakwarorinta da su ba da goyon baya wajen karɓar allurar rigakafi na yara domin kawar da cutar CVDPV da ya bullo a wannan karamar hukuma ta Ganze. Za a fara gangamin yaƙi na karɓar wannan allurar rigakafi ranar Asabar ɗaya ga watan satumba cikin shekara ta 2018 cigaba gaba da haƙurin ba da wannan maganin wa yaran su yadda muke yau da gobe abin ya kusa karewa kira cbdp abu ne nau'i ne na shi wannan shan inna din wanda ake samu daga muhalli yaro ya kan iya ɗauka mun samu wannan ɗaya a jihar borno a karamar hukumar gazai ran asabar ɗaya ga watan satumba din nan za mu fara allura rigakafi saboda wannan dr mele ya yi wannan kira a wani zaure na musamman inda aka tattara. tattauna da shi a gidan rediyon tarayya PCFM da ke nan birnin Maiduguri mai taken kiwon lafiya a jihar mu a ofishinsu da ke Emergency Operation Center EOC na jihar Borno. Dr. Mele ya kara da cewa cutar polio an kawar da ita yau shekaru biyu da 'yan kai. Alhamdulillah a jihar Borno dai ba mu samu wannan cutar ta bullo ba yau kusan shekara biyu. da wani abu kuma alhamdulillah ayyukan da ake yi an samu an isar da inda ba a iya zuwa a baya mun samu haɗin kai na jama'a da yawa masu angonni masu gari masu aikin security civilian jtf duka mun samu mun shiga wajaje da yawa gwamnatin jiha jami'an tsaro shugabannin addinai ma'aikatan kiwon lafiya da dai sauransu sun ba da haɗin kai gaya wajen shiga lungu-lungu da sako-sako domin kawar da cutar polio a dukkan faɗin jiha bugu da ƙari dr ne ya yi kirayi iyaye mata da su tabbatar da cewa yaransu sun karbi allurar rigakafi domin kawar da wannan cutar har abada. Hamid Ismail daya daga cikin 'yan jarida da suka halarci horowa ta musamman da hukumar gidan rediyon murya Amurka ta shiryawa 'yan jarida a Abuja, Najeriya kuma ma'aikaci a rediyon Peace FM da ke birnin Maiduguri. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.